يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاد فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فيا إخوة الإسلام والإيمان إن العبد بطبيعته يقع في الذنوب ويقارف المعاصي وربه الرحيم يسر ولا يفضه ويمهله ويمهله ولا يعاجله وذلك أنه سبحانه وتعالى هو الستير على عباده وهو الهي فليس يفضه عبده عند التجاهر منه بالعصيان لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران أيها الإخوة المسلمون إن لله سبحانه وتعالى أسماءً هي من أحسن الأسماء وصفاتا هي من أكمل الصفات ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها ومن أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى الستر ومعناه أنه يحب الستر لعباده ولا يفضههم كما أنه يحب من عباده الستر على أنفسهم والافتعاد عن كل قبيح وقد ورد ذكر هذا الاسم في حديث يعلى ابن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يكتفل بالبراد فسعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله إن الله عز وجل هاي يستير يحب الهياء والستر فإذا اتسل أحدكم فليستتر أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وسحه الألباني أيها الإخوة المستمعون اعلموا أن المتعمل في اسم الله الستر والمتفهم لمعانيه يجد, يجد عظيم ستر الله على عباده ويتجلى ستر الله على عباده في سور عديدة منها أن يرفع العقوبة عن العاسين بل ويقيد لهم من الأسباب ما ينالون به ستره ويفتح لهم باب التوبة والندم قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وقال تعالى ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم ومن ستره سبحانه وتعالى أنه لا يفضه العبد عند أول ذنب ولكنه يمحله ويستره لعله يتوب, لعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر فقد روى ابن, فقد روى ابن وهب بسنده إلى أنس بن مالك قال أتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسارد فقال والله ما سرد فقال له عمر كذبت ورب عمر ما أخذ الله عبدا عند أول ذنب فقط فقطع يده ومن ستره سبحانه وتعالى على عباده أنه يكره من عبده إذا اقترف ذنبا أن يذيئه وينشره أن يذيعه وينشره فكما كما أن الله سبحانه وتعالى ستره وقت مقارفته لهذا الذنب فلا يكشف ستر الله عليه بالإعلان والمجاهرة قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافا إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تبارك وتعالى فيقول يا فلان أملت البارها كذا وكذا وقد بات ستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه أخرجه البخاري ومسلم أيها الإخوة المسلون وستر الله تبارك وتعالى له أسباب للفوز به والحصول عليه ينبغي أن يتهراها المسلم ويعمل بها حتى يبقى في ستر الله تبارك وتعالى ورحمته ومن هذه الأسباب الإخلاص واجتناب الرياء قال صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به أخرجه البخاري ومسلم ومن أسباب ستر الله تبارك وتعالى ترك المجاهرة بالذنوب والتوبة إلى الله تبارك وتعالى كما سبق الحديث على هذا ومن هذا ومن أسباب ومن أسباب ستر الله تبارك وتعالى ستر العبد على المسلمين قال صلى الله عليه وسلم لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة أخرجه مسلم ومن وقال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة أخرجه البخاري ومسلم يقول بعض السلف من أساء سرا فليتب سرا ومن أساء علانية فليتب علانية فإن الناس يعيرون ولا يغفرون والله يغفر ولا يعير يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى للعبد ستران ستر بينه وبين ربه وآخر بينه وبين الخلق فمن هتك الستر الذي بينه وبين الله هتك الله ستره بين الخلق ومن أسباب نيل ستر الله تبارك وتعالى أن يستر العبد في لباسه ولا يكشف ستره أمام الخلق قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون وقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حيج ستير يحب الحياء والستر فإذا اتسل أحدكم فليستتر أيها الإخوة الأعزة ومن أسباب ستر ومن, ومن أسباب ستر الله تبارك وتعالى دعاء الكريم الوهاب دعاء الكريم الوهاب قال صلى الله عليه لم يكن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدأ هؤلاء يدأ هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي بارك الله لي ولكم في هذه كتابه الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka yan uwa hudubanmu a wannan mako tana kiran yan uwa na a cikin imani da musulunci da cewa lalle shi bawa a ɗabi'ar bawa da kake ganin sa to lalle bawa yakan iya fadawa cikin aikata zinubai lalle bawa yakan fadawa cikin aikata abubuwan da Allah abubuwan yake saba ma Allah ne tabaraka wa ta'ala sai dai kuma shi Allah tabaraka wa ta'ala ubangiji ne mai jin kai ubangiji ne da yake ta bawa Allah tabaraka wa ta'ala baya tozarta bawansa baya faddaha bawansa ya tona asirinsa Allah tabaraka wa ta'ala yakan jinkirta wa bawa baya wa bawa dan mai yiwa bawa zai tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da rufa masa asiri ya yan uwa iya daga cikin sunan Allah tabaraka wa ta'ala shine as-sittir ma'ana mai yawan sitirta al'umma mai yawan shi shine Allah tabaraka wa ta'ala yakan siturta al'umma ta hanyar da za ga ya basu sutura duk talaucin mutum ba za ga yana yawo tsirara ba da yawa wani lokacin da yawa hatta mafi yawan koda mutum mahaukaci ne za ga mafi galibin mahaukatan Allah baya raba su da sutura su za ga suna yawo akan titi amma da sutura a jikin su ya uwa wani yake cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da kunya Allah tabaraka wa ta'ala baya tozartar da bawansa a lokacin da bawa yake bayyana yin zunubi a gurin Allah tabaraka wa ta'ala za ga Allah baya tozarta shi ya bude asirinsa kowa ya gane irin aikin da yake aikatawa sai dai Allah yakan jefa wa bawa sitirarsa ya lullube shi dan wannan bawa in ya tuba ya ci gaba da zama mai mutunci a cikin al'umma Allah tabaraka wa ta'ala shine mai sitirtawa sannan Allah tabaraka wa ta'ala shine mai gafara ya ƴan uwa Allah tabaraka wa ta'ala yana da sunaye sunaye kyawawa iya da sunaye kyawawa sunayen da suke mafiya kyawu iya da sifofi mafiya ɗaukaka shi sa ya ce da kansa walillahi asma'ul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafiya kyawu ku ringa kiran Allah da wannan suna nasa da ya sanya wa kanshi ya ƴan uwa mu sani cewa iya daga cikin sunayen Allah tabaraka wa ta'ala mafi kyawu shine as-sittir ma'anarsa shine Allah yana son sitirta bawa Allah baya tozarta bawa kamar yadda kuma Allah tabaraka wa ta'ala yake son bayi su ringa suturta kansu suna nisantar laifukan da suka zama munana ne wanda zai zama ya ba su matsala a cikin al'umma ya ba su matsala a gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala ya 'yan uwa wannan suna na asitir ya zo ne a cikin hadisin ya ala ibnu umayya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga wani bawan Allah yana yin wanka a fili ma'ana bai suturce jikinsa ba ya je fili wanda kowa na iya ganin sa sai annabi sallama ya ga wannan bawan Allah yana yin wanka a gudun nan take annabi salama ya hau minbari bayan ya hau minbari ya gode wa Allah ya yabo ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan ya ce ku sani Allah mabuwayi Allah mabuwayi mai kunya ne sannan Allah tabaraka wa ta'ala mai suturtawa ne yana son kunya yana son sutura ma'ana ana son bawa ya zama yana da kunya ana son bawa ya zama kuma yana da suturce kansa a cikin al'amura duk lokacin da ga mutum ya zama bai da kunya yana yin abin da ya ga dama to lallai wannan zunubin sa yayi nisa lalle wannan rashin rabansa ya yi yawa amma za ga hatta mutum mai yin laifi to yakan yi ɓuya ya ɓoye laifinsa don ya mutunci a gurin al'umma shi sa annabi salama ya ce Allah mai kunya ne kuma yana son kunya yana son suturtawa don haka duk wanda zai yi wanka daga cikinku to ya je ya ɓuya ma'ana ya sutura kansa ya je ya yi wankansa shi kadai ba tare da wani ya gan shi ba wannan hadisi yana cikin musnad na Imam Ahmad da sunan abi dawud da sunan nasa'i da kuma a albani ya inganta shi ya yan uwa mu sani duk wanda yake mu'amala da sunan Allah tabaraka wa ta'ala na asittir kai nazari akan sa kan ga lura yadda wannan suna yake kuma duk wani ne mai neman sanin ma'anar sunan in dai yana wannan kokarin na sanin ma'ana ta wannan suna zai samu wato mafi girman sitirar bawar wato mafi girman sitirar Allah akan bayinsa Allah tabaraka wa ta'ala yana sitirta bayansa a koda yaushe za mu gane wannan in mun kalli abubuwa kamar haka na daga cikin sitirtawar da Allah tabaraka wa ta'ala na daga cikin da Allah tabaraka wa ta'ala yake wa bayi shine Allah yakan ɗauke ukubar yakan ɗauke ukuba a wani lokaci daga waɗanda suka saba masa balma yakan ba su wasu abubuwa da in sun yi riko da su to lallai za su samu wato rufin asirin Allah tabaraka wa ta'ala da haka ne ma Allah ya buɗe bayinsa ƙofofi na tuba da ƙofofi na da dama Allah ta wa ta'ala yake wa huwa alladhi yaqbalu tawbata an ibadi wa ya'fu an sayyi'at Allah shine yake karɓar tuban bayinsa ma'ana in ka saba masa kai da shi ka saba masa kuma ka zo ka tuba sai Allah ya karɓi wannan tuban bayan karɓar wannan tuban da yake yi Allah yana yin afuwa akan waɗansu munanan laifukan ba da mutane suke aikatawa sannan da kansa yace bu san cewa Allah shine yake karɓar tuba ba kuma Allah shi yake karɓar sadaka kuma dama shi Allah shine at-tawwab kuma ar-rahim ma'ana inda ka yi zunubi a yanzu babu wanda ya san ka aikata to Allah ka je ka tuba zuwa ga Allah kuma Allah sai ya yafe maka shi yasa dan ka ɗebe dan karka ɗebe kauna daga rahamar Allah yace kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗebe kauna daga rahamar Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya to bayan Allah ya yace ma wannan zunubin kuma zai sitirta ka ba wanda zai gane ka aikata wannan laifin kun satanta tsakaninka da ubangiji subhanahu wata'ala ya ƴan uwa iya daga cikin suturar Allah ga bayinsa shine ba kasafai ka kula da wannan a rayuwa wannan rayuwa ta nuna wannan ba kasafai mutum ranar da ya fara yin laifi ba kuma Allah ya tona mai asiri wani Allah na iya yi masa haka Don nufinsa da Allah da yake yi da alkhairin cewa kai ya ƙara yi a nan gaba ya wa'asu ya tunanu ya gane wannan laifin bai dace da shi ba gashi yana yi ranar farko ma an tona mai asiri wani za ga ya da yana yi Allah yana jinkirta mai don ya tuba ya da yana yi Allah yana jinkirta mai don ya tuba da haka Allah yakan jinkirta ma don ya zanto cewa ka tuba kuma yakan sitirta ka shi ya sa ma a ah, ibn wahab ya rawaito da isnadinsa zuwa ga Anas dan Malik cewa wata rana an kawo Umar dan Khattab barawo da aka mata barawo sai barawon ya fara rantsuwa shi wallahi bai sata ba shi ba sata ba nan take Umar ya ce ƙarya kake na rantse da ubangijin Umar Allah madaukin sarki baya kama bawa a farkon zunubin da ya aikata nan take Umar yanke masa hannu koda da abin da za mu gane shi ne wannan shine abin da yake faruwa mafi galibin lokaci mafi galibin lokaci zai wahala mutum yau ya fara yin zunubi kuma Allah ya tona mai asiri sai Allah ya kyale shi ya jinkirta mai me yasa Allah ya kyale shi jinkirta masa shine Allah yana so ya tuba ya dawo zuwa ga hanya Allah baya son ya tona shi dan kar kimarsa kan darajar darajarsa a cikin al'umma ta zo ta lalace da haka za ga kafin bawa a gane kaza yake kaza yake sai an dade ana yi a mafi galibin lokaci ya uwa mu sani cewa iya daga cikin sirrin Allah tabaraka wa ta'ala ga bayinsa shine Allah baya son bawa ya je da kansa ya aikata zunubi bawa ya je ya aikata zunubi kuma wannan zunubin ya je ya ringa yaɗa shi shi ne ya je ya aikata wannan zunubin Allah baya son wannan kuma Allah baya son bawa bayan ya yi zunubin ya ringa watsawa yana yaɗa shi a cikin al'umma cewa aini na aikata kaza shi na aikata kaza kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya sitirta shi a lokacin da yake aikata wannan zunubin to kada ya je ya tona wa kansa asiri na wannan laifin da yake yi ta hanyar bayyanawa yana jin daɗi da hanyar bayar da labari yana jin daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam yake dukkan wanda ka sani al'umma ta za a mai afuwa amma banda wanda suke bayyanar da laifin da suka aikata kuma yana da cikin bayyana laifin da ka aikata da daddare ka je ka yi laifi da safe ka je ka zauna a majalisa ai ni ne na aikata kaza ai jiya nayi kaza ai jiya nayi kaza ka wayi gari Allah madauki sarki ya rufa ma asiri amma kai kuma wato kayi laifin ka da dare Allah ya rufa ma asiri amma ka wayi gari kana tona kanka asiri wannan ba daidai bane bayan ga laifin ka aikata zunubi kuma ga laifin kana sanar da mutane kai kayi to wannan ba daidai bane kai a cikin al'ummar na akwai mutane da suke da rintan zunubi rintan zunubi mutum bai yi ba fa amma sai shigo cikin al'umma wai don ya burge sai ce ni na aikata kaza bai yi zina ba ya ce ya yi zina kaga wancan na take yanga take kaza na yi zina da ita kaga wannan nan da yake kaza na yi kaza kaga abu kaza din nan na yi wannan rintan zunubi ne to kai ma ba a so ka faɗa ba abin da aka so shine kai na dama ka tuba zuwa ga Allah balle ko ba kai ba ka zo ka ringa cewa kai saboda tsabagen sai ka nuna al'umma cewa kai ne saba ma Allah ne tabaraka wa ta'ala ya uwa iya daga cikin sitirar Allah tabaraka wa ta'ala ga bayinsa ita tarar Allah ga bayi tana da hanyoyin da bawa yake samun kuma ya kamata dukkan wani bawa ya yi ƙoƙari wajen samun waɗannan wato aiki da wannan dalilai don ya zanto cewa ya zauna a cikin suturar Allah da rahamar Allah don ya zauna a cikin suturar Allah da rahamar Allah abu na farko da zai taimaka ma shine ikhlasi da nisantar riya ka ringa ganin girman Allah da kimarsa da duk abin da za ka yi don shi za ka yi ka daina yin ƙoƙarin yarjar da mutane ko yin abin da mutane za su yaba ba sannan iya daga cikin dalili na sirar Allah wato da zai jawo sirar Allah ta baraka wa ta'ala ne kada ka ringa bayyanar da zunubi idan ka aikata ai mutumin da aikata zunubi da dama ake so yi so ake koma ga Allah so yake tuba a gurin Allah so ake wannan zunubin ya zama cewa ba zai ƙara aikata shi ba a nan gaba iya daga cikin dalilin da sa ka samu sutarar Allah ta baraka tabaraka ala shine sutar ta yan uwanka musulmi ba daidai bane dan kaga wani yayi laifi kuma ka zo ka ringa yada shi a cikin al'umma ka ringa yada shi a cikin al'umma illa iyaka abin da malamai ke iya cirewa shine mutumin da yake yin laifin da yake ta'addi zuwa ga wani misali mutum ne da yake lalata yara ta hanyar luwaɗi misali ya biya wata unguwa an kore shi ya dawo unguwarku kai kuma ka san shi ka san yana yi da hujjoji da dalilai tabbatattu sai kuma ka ga yana bin yaran unguwa to babu laifi ko dai su yaran ka yi kokarin raba su da shi ko kuma ka yi kokarin iyayensu su raba shi da shi amma mutum ya je ya yi laifinsa tsakaninsa da ubangiji laifinsa ba kan wani yake takawa ba ai da zaka so ya gyara abin da zaka mai shine na farko dai ka sitarta tashi ka rufa mai asiri kar kowa ya gidan ya zama yana da kimar sai yana da darajarsa na biyu abin da ya kamata kamar shine kamar addu'a Allah mu dauki sarki ya raba shi da wannan jaribin kai kuma Allah ya tsare ka abu na uku in zai amfani shi ne kai maka nasiha amma ya haɗa shi wannan ba daidai bane shi sa zaga addinin musulunci ya hana yi da mutum dan kar ka je ka ringa ɗauko laifinsa kana yaɗawa a cikin al'umma addinin musulunci ya umarce mu da mu ringa rufa juna a asiri dan ba su ake ka je ka ringa yaɗa wani yayi kaza wani yayi kaza wani yayi kaza ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yasturu abdun abdan ba wani bawa da zai suturta wani bawa ba wani bawa da zai suturta wani bawa fi duniya a gidan duniya illa satarahu Allah yawm al-qiyama shi kuma Allah ya suturta shi a ranar al-qiyama ka suturta mata zanubanka a duniya to Allah zai suturta mata zanubanka a lahira ka ɓoye mata sirrin na zanubansa a duniya kai ma Allah zai ɓoye ma amma in kai kokarin tozarta shi kai ma Allah sai bayyana ka a wani hadisin annabi sallama yake cewa duk wanda ya tsaya musulmi Allah zai mai tsira a ranar alkiyama to da haka idan kana son Allah ya ɓoye laifinka kan mutane su ringa hangenka da laifinka to lallai kai ma ka ringa sutarta wa mutane su, ba daidai bane yi da al'umma ba daidai bane yada al'umma wanda daga cikin magabata yake cewa duk wanda ya saba ma Allah a boye to ya tuba zuwa ga Allah a boye domin Allah zai ji kuma zai yafe masa duk wanda ya saba ma Allah a fili to ya tuba a fili me yasa zai tuba a fili saboda mutane su abin da suka iya shine aibanta mutum ba su iya gafara ba ba su iya yafiya ba yanzu da za a kama wani ya yi zina sai ya tuba tsakaninsa da ubangiji subhanahu huwa ta'ala <coughs> to mutane har yanzu a kallon mazinaci suke masa wanda shi kuma Allah tabaraka wa ta'ala in yayi tuba tuba na gaskiya Allah conversion zai masa ma'ana Allah zai canja wannan zunubin ne ya mayar da shi ne ya mayar da shi lada wannan shine karancin ubangiji subhanahu wa ta'ala amma dan adam da haka zai ci gaba da su mutane a gurin su ba a tuba a gurin dan adam ba a tuba ba za ka yi laifi ka tuba dan adam ya kyale ka ba shi har yanzu a haka yake kallon ka da wannan tuban su dan adam shi ba a canjawa bayan so da yawa da za ga mutane masu fasadi ne amma da ƙarshe za a ga mutane sun dawo mutanen kirki a manyan mutane da suke iya faɗar magana a ji a fage na malanta a ji ko da awa sai ga wani a da za ka samu ya yi laifi kaza ya yi laifi kaza amma a sanadiyya haƙila wa'azi ya zo masa kuma ya zo ya zama mutumin da yake iya faɗar magana a jita amma a yanzu a wannan al'umma wannan ba zai yi ba kawai ka yi laifi kai mai laifi ne har ranar alkiyama amma Allah kalli manyan laifuka ba laifin da ya fi shirka ba laifin da bayan shirka kisan kai zina والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أطاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima kaga Allah sai conversion sai canja maimakon ya ce ba lada ba zunubi ka tuba daga kisan kai ka tuba daga shirka ka tuba daga zina sai ce wannan adadin wannan zunubin ya bai da shi lada amma yanzu al'umma yanzu ba a tuba da sai muna karanta littafin da malamai suka rubuta akan tuba ko da littafin wannan kitabun tawabin na ibnu kudama za ga yadda mutane suka yi tuba na gaske suka dawo hanya saboda wani dalili kuma a kalle ta a cikin al'umma mai kima mai daraja amma mu ba a tuba wanda kuma wannan ba daidai bane shi sa wannan yake to in a fili kake yin laifi ka tuba a fili saboda shi dan adam abin da iya shine aibanta dan adam shi bai iya gafara ba ba ya siya a wajen dan adam kuma dan adam ba zai so a mu'amalance shi haka ba so kace in kai laifi ka tuba mutane duka su yadda su ka tuba to me yasa wani in ya tuba ya daina ba za ka yadda cewa shi ma ya daina ba ka kano kisan kanka kanka kake so baka san al'umma ya yan uwa ibn al kayyim yake cewa dan adam yana sutura guda biyu akwai sutura tsakanin bawa da ubangijinsa akwai sutura tsakanin bawa da sauran bayi yan uwansa yake cewa duk wanda ya yaye sutura da ke tsakaninsa da ubangijinsa shi kuma Allah zai yaye sutura da ke tsakaninsa da sauran bayi da haka kiyaye tsakaninka da ubangiji me ake so a koya ma tsakaninka da ubangiji ka ji tsoron Allah in kana yawan saba ma Allah din a to kuma wataran wannan a naka zai fito fili wa mahama takun inda mri'in min khaliqatin wa in salaha takfa 'ala an-nas tu'lami iya da cikin dalilin da yasa ka samu sutarar ubangiji shine bawa ya zama yana sirce jikinsa mace ne ko namiji ka ringa sirce jikinka wannan yana jawo sutarar ubangiji amma wani za a ga hatta kayan da zai sa na ado yanzu da kalli matasa sai mutum ya sa wani jinsi ya dame shi ana kallon komai na gaban shi ana ganin komai na jikinsa kuma haka mata to abin takaici na mata iyayensu da masu kula da su su za su musu tarbiyya amma a gaban mutum za ga ɗansa ta fita da irin shigar da ta ga dama sai ya kyale ta ai zamani ne na haka yaran zamani ba a iya kontrolin su ba gaskiya ba ne me yasa Allah ya ɗora ma bodin ya ɗora ma nauyi na cewa kai za ka kula da shi. kuma Allah zai tambaye ka a ranar alkiyama ya ƴan uwa mu sani iya daga cikin dalilin da zai sa bawa ya ringa samun sitara ta ubangiji shine kullum ya ringa roƙon Allah ya rufa mai asiri kullum ka ringa roƙon Allah madaukin sarki ya zama ya rufa ma asiri kullum ya zama ka ringa roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya rufa ma asiri babban abin da zai jawo irin wannan kuma shine yin nadama da komawa zuwa ga Allah da ganin girman Allah da daina saba ma Allah tabaraka wa ta'ala to in mun yi wannan to lallai mu ma Allah zai rufa mana asiri in mun biyo waɗannan hanyoyin Allah zai rufa mana asiri a cikin rayuwarmu za mu zauna cikin kimanmu da darajarmu a cikin al'umma amma duk lokacin da kake kokarin bari ka tozarta wane, to ka ji tsoron ka kuma Allah madaukin sarki ya ma sakamako irin wannan saboda aljaza'u min jinsil amal karka je kana kokarin tozarta wani kai kuma kana da abubuwan tozarta a tare da kai Allah ya tozarta kai fadda haka zaka dawo baka da kima baka daraja a cikin musulmi kuma in mun kalli in mu abu na ƙarshe so da yawa a matsayin mu na musulmi ɗan yanki guda da arewa za ga hatta a rayuwarmu mu ba ma iya rufawa kanmu asiri manyan mu sun yi gaba su zagi talakawan cikin mu talakawan mu su zagi manyanmu ta yadda ba yadda za a yi kima sai shugabanninmu ba su kima ba sannan su ma su sani ba yadda za a yi kima in mu talaka ba su kima ba wannan sabanin da ke tsakanin shugabanni da mabiya mutane sai su amfani da shi a kanku kuma su cutar da ku lalle mutane ya kamata su hattara da irin rikice-rikice na addini da na kabilanci amma ko ba daidai ba ne manyan mutum suna kallo su bari a kashe mu a da a ga dama yana da kyau mu ringa karatun baya 1999 da aka ɗauki mulki aka bayar ai shugabannin ne ba su tafi da mabiyansu ba ra'ayinsu ne suka je suka bayar kuma da irin wannan kashe-kashen aka karba ba mu manta irin abubuwan da afin sai da ofisi suka yi mana ba za mu ta amanta ba kuma wanda shi ne abin da yake so ya ringa faruwa yanzu dan mai yiwa in 2023 ta zo a ɗauki mulki a basu kuma har yanzu mu bi wa kanmu komai na karan kanmu ba to yana da kyau manyan musu gane mu mu ne kima su mu ne darajar su in ba mu su din ba komai bane kamar yadda su ma su ne kima mu su ne darajar mu in ba su su din ma ba komai bane da haka dole sai mun haɗu gaba ɗaya collectively mu zama muna pushing wato muna ƙoƙarin samar wa kanmu buƙatu na gaba ɗaya wanda wannan shine zai ba mu kima ya ba mu daraja a gurin abokan zamanmu wanda fahimtar mu da abubuwanmu da addininmu da kuma ba iri ɗaya ba ne amma muna tafiya a wace wannan ya zagi wannan wannan ya ci mutuncin wannan da karshe za mu gama zage kanmu gaba daya mu zama ba komai ba a gaban makiyanmu su kuma makiyanmu su mana abin da suke so su mana da haka wannan ƙasa tana buƙatar addu'a wannan yanki namu yana buƙatar addu'a na Allah maɗaukin sarki ya ba mu zaman lafiya Allah maɗaukin sarki ya shirya da mu Allah maɗaukin sarki ya zaunar da mu a tafarki madaidaici Allah maɗaukin sarki ya sa mu fi ƙarfin makiyanmu Allah maɗauki sarki ya haɗa mu akan kalma ƙwaya ɗaya akan fahimta ƙwaya ɗaya akan yanayi ƙwaya ɗaya domin ci gaban wannan yanki Allah raba mu da matsaloli na tsaro da ke damun mu Allah maɗauki sarki mutanen da suka fara zama domin samar da tsaro a wannan yanki Allah maɗauki sarki ka tabbatar da wannan manufa Allah ka sa wannan zama ya amfanar da wato yanayin da muke ciki na tsaro ya zama an samu sauki waɗanda suke ake amfani da su wajen ba mu tsaro su kuma su tsoron Allah su tsoron Allah ita dai duniya ka daɗe a duniya shekara ɗari ɗari da ashirin ɗari da hamsin to kuma za ka je wurin Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah zai kama ka da irin laifin da ka aikata to duk jin daɗin da za ka yi a duniya wallahi in ka je ka shiga wutar jahannama za ka gane baka taɓa jin daɗi ba muna kiran su da cewa lallai su gane cewa hanyoyin da ake biyo da su ba hanyoyi ne na gaskiya ba hanyoyi ne da ya kamata ya zanto cewa sun zama 'yan adam suna rayuwa irin ta ɗan adam suna yi wa kowa kallon ɗan adam suna kuma kyale kowa a matsayin sa na dan adam Allahumma izzil islam wal muslimin wa zilla shirku wal mushrikeen wa dammir adaka ada ad-din wa anta hawqat ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatina wa lat umurina wa al wilayatina fi man khafaka wa ttaqaka ya rabbal alamin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha ربنا اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا jami'in وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وآجله ما نعلم وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وآجله ما نعلم وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سألك منه محمد نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل اللهم إذا قضيت لنا قضاء فجل آكبتها رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد